الا رحمه منا ومتاعا الى حين sai dai kawai mun ji kansu ta hanyar tseratar da su daga nutsewa da dawo da su don su ci gaba da jin daɗi zuwa wani lokaci ƙayyadaje ba za su wuce shi ba ko sa ɗau izina su yi imani